من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda ya tsawaita rayuwarmu ya ba mu lafiya ya sake haɗa mu a wannan majalisi na mai albarka yau alhamis inda muke goma ga watan eh, safar na shekara ta 1438 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da goma ga watan sha ɗaya na shekara ta 2016 haihuwan annabi isa miladiya alaihi salam a inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana aƙidun shi'a da kuma yanda matsayinsu a addinin musulunci da fatan Allah Ubangiji ya samu dace yau da izinin Allah subhanahu ta'ala mun ji matsayin ‘ya'yan matan eh, ƴaƴan mata na annabi salsala a wajen ‘yan shi'a sun ce kwata-kwata ba ƴaƴan shi bane sai dai fatima kawai da yake ita ce uwar hassan da hussein ita ce uwar abin ita ce matan Sayyidina ali ina fata an gane ko sun ce sauran ƴaƴan na khadija ne amma ba ita ba da annabi ta haifa ba mijinta na da ne da ta eh, ta haifu da su kafin annabi ya aure ta wani ƙaunin kuma suka ce a'a yaryar khadija ne mata haife su can khadija ta ɗauko su riko a matsayin agola a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yau kuma akwai abin da ya shafi aqidan shi'a a tambaya ta 154 tana cewa ma aqidatu shuyukhi shi'ati fi tinati menene aqidan wato shaihunan shi'a game da laka laka tabo tabo ko ƙasa na kabarin Husain? Karbala ƙasan Karbala tabon Karbala ƙasan Karbala ina fata an gane ko za mu ji matsayin aƙidan shi a game da ƙasar karbala bi ma'ana wannan garin nasu na karbala inda aka kashe sayidina hussein mana ya ce ya taƙiduna shi'a suna da aƙidan cewa bi anna shi'iyya duk wani ɗan shi'a da ka gani asalinsa hulika min tinatin khasatin an halicce shi ne da wata turɓaya ta musamman da wata turbaya ta musamman aka halicce shi wasunniyu shi kuma ahalus sunna hulika min tinatin ukhra an halicce shi da wata tabo shi ma daban tabon da aka halicci ɗan shi'a da shi daban wanda aka halicci ahalus sunna da shi daban Kasan daban-daban ne amma wajaral mazaju sai aka samu mixture an samu mix tsakanin na shi'an da na ahlus sunan an samu cakuduwa ta hanyar auratayya sai kasar wancan turbayan wancan shashinta sai ya shigi eh, ahlus sunna kasar ahlus sunna shashinta ya shigi menene dan shi'a amma asalin origin din halittun kowa dan shi'a da sunni da laka da turbayan shi daban-daban ne ina ina fata an gane ko wajaral mazju bayna tinatayn biwajhin muayyanin sai aka samu dan cakuduwa tsakanin turbayan wancan da wancan a waɗansu wurare wato na musamman shi yasa idan kaga fama fi shi'i min ma'asin wa jara'in duk abinda kaga dan shi'a yake na saba wa Allah da jara'im laifufuka crimes to asalin tasirin kasan ahalus sunna ne da ya dan cakudu da nashi shi yayi affecting nashi yasa yake menene yake laifi da saba but amma da ba a samu mixture na kasan ahalus sunna da ya shige shi da shi piyo ne baya sabo shi kuma ahalus sunna in ka ga mutum mutumin kirki mai alheri mai tsoron Allah ta ƙi salihi mu'mini ƙaniti sadiki sabiri mutasaddiki a ahalus sunna to kasan dan shi'an da yayi affecting nashi ya kwaku da nashi shi ya mai da shi haka amma da ba dan na shi'an ya shigi nashi ya kudu da nashi ba da shi sharri ne kawai ba alheri tare da shi tasirin ƙasan ahalus sunna da ya shigi ni shi'a shi yasa kake ga ɗan shi'a yake saba wa Allah yake laifi yake laifuka munana tasirin ƙasan ɗan shi'a da ya shigi na halittan ɗan ahalus sunna shi yasa kake gani yake ayyukan kirke na alheri salihi irin shi shine fama fi shi'i min ma'asin wa jara'im huwa min ta'athiri tinati sunniyi wa ma fi sunniyi min salatin wa siyamin wa salahin wa amanatin huwa min ta'athiri tinati shi'iyyi duk abinda ka gani daga ahlu sunna na yawan salloli da ibada da yawan azumi da ake ina ji yau ma an yi na nafila wata ila wa salahin da duk wata nagarta da kake gani tare da ahlu sunna wa amanatin da riƙon amana da kiyaye amana in kaga ahlu sunna yana wannan to tasirin dan turbaya da ƙasan da aka liki dan shi'a ne ya dan zuba cikin nashi shi yasa ya mai da shi haka amma da bai shiga ba da menene shi kenan da menene da ba alheri tare da shi da kasan dan shi an bai dan shiga cikin ahlus sunna ba da shi ba sallah ba amana ba hajj ba abin nan duka Bayafo, fa idza kana yawmul qiyamati idan aka zo gobe kiyama in Allah zai hisabi to fa inna sayyi'ati duk munanan ayyuka da sabo wa mu mubiqati shi'ati da manya-manyan zunuban da 'yan shi'a suke aikatawa to tuba'u ala ahli sunnati za a ɗauko su ne a ɗora wa ahli sunna dama ƙasar shi ce ta shigi wancan yasa yayi wannan abun to in an je gobe kyama sai a zare shi a dora ma suna sunna shi kuma ahalus sunna sallolin shi da ibadan shi da rikon amanan shi menene in an je gobe sai a zare sai a dora wa dan shi'a dama kasan dan shi'a ne ya shiga can shi yasa yayi wannan ayyuka alheri to haka za a yi ko ba ku gane wani irin hukunci ai tilka idan kismatun diza diza فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات وموبقات الشيعة توضع على أهل السنة وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة duk kyawawan ayyuka na ahlus sunna su kuma ya ɗiba a ba shi a shekwa muna nan shi a ɗora a ahlus sunna haka za a yi hukunci wannan maganan ba wanda ya faɗe ta sai su da bakinsu ga littafin yunzar ku duba littattafai kamar haka na farko ilalu shara'i'i almujalladu thani الصفا أربعمائة وسبعة وثمانين wato ku duba mujalladi na biyu shafi na 478 zuwa 480 ba a ƙarƙashin babi na ɗari biyu da arba'in in ka je littafin a ka duba al'illatu lati min ajaliha qad takibul muminul maharima wato dalilan da suke sa mumini yake aikata abubuwa na haram wa ya'malu kafirul kafiru hasanat shi kuma kafiri yake kyawawan ayyuka mumini fa a wajensu su ne kafiri kuma a wajensu yawwa to a ƙarƙashin wannan babin zai fayyace maka wai mumini yake ayyuka na haram su kenan ko da an tambaye ka a jaraba sai ka ce dan ƙasan ahalus sunna ne ya shige na shi wai shi kuma kafiri yake menene yake ayyukan alkhairi ta ce don ƙasan shi'a ne ya shige shi da an cire kowanne shi ke na alu suna sharri ne wancan kuma bai san kowai ba da alheri na biyu daga cikin littattafan da za a duba akwai biharul anwar mujalladi na biyar shafi na ɗari shida zuwa ɗari da arba'in da takwas babu tinati wal a ƙarƙashin babin da yake bayanin irin turbaya da ƙasa da taɓo irin na karbala wa yunzaru ila a aqadahu shaykhuhum al-kulaini fi usul kafi a duba kuma magana da rubutun da shaihinsu kulaini yayi a cikin usulul kafi mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da ashirin da uku baban wani babu ya rubuta musamman bi unwan mai taken babu tinatil mu'mini wal kafir babin da yake bayyana irin ƙasan da aka halicci mumini da shi shine dan shi'a wal kafiru kuma ahlus sunna wa dhukira fi wa dhakara fihi sab'ata ahadith ya ambaci hadisai bakwai irin nasu domin ba sa cikin sahihul bukhari la muslim la abi daud la nasa'i la tirmidhi la abin nan ah, ibnu majaha ko kuma ibnu khuzaima ko kuma ibnu abin nahibban da duk sauran hadisai ko kuma muwatta malik duk babu hadisai irin nasu irin wanda su abu zurara ta suke ziraro su a littattafai su rubuto da su abu basirin da su menene da irin waɗancan ina fata an gane ko mu duba wa ma zanat hadhihi al-ahadisu sa'a kun ga waɗannan hadisai guda bakwai da ya ambata a littafin ba su gushe ba har yau hadisan suna haihuwa daga bakwai fizdiyadin suna karuwa wa tawalludin suna hayayyafa hatta balagat fi ahadi shaykhihim almajlisi ila sab'in wa sittina hadithan sai da ya kai hadisi 67 shi ta karuwa hadisan suna karuwa ina fata an gane ku duba mujalladi na biyar shafi na ɗari eh, biyu da ashirin da biyar zuwa ɗari biyu da saba'in da shida wa ma zalat ta tawalladu ya ce hadisan suna nan fa suna kara haihuwa har yau in nan ma ba a tantance adadinsu ba domin in sun haihu yau gobe he ka je kuma ka samu sun haihu nan da sati kuma saboda haka in ka kinda su su 67 ne a nan to zuwa sati mai zuwa za ka samu sun rufa saba'in zuwa sati na gaba za ka samu kuma haka continuously kullum hadisan ƙara abin da suke irin nasu wakalar jaza'iriyu wani hamshakin ɗan shi'a mutumin algeria wanda suke kira shi aljaza'iri ya ce inna ashabana lalle mutanenmu yan shi'a kenan qad hadihil hadhihi akhbar sun ruwaito waɗannan hadisai da suke bayanin cewa wato ranar gobe kiyama za a ɗebi dukkan laifufukan ɗan shi'a a ɗora wa ahalus sunna a ɗauki alherin ahalus sunna da ladansa a ɗora wa ɗan shi'a jaza'ir ya ce an ruwaito hadisai masu ɗimbin yawa bil asanidil mutakaththirati arwaito hadisai masu ɗimbin yawa game da haka ɗin fil usuli wa ghairiha a cikin aqidansu da sabanin haka falam yabqa majalun fi inkariha so babu wata kafa da mutum zai deny zai musu waɗannan hadisan don tsaban yawansu wal hukmu alaiha bayan da za a yi wani ya fito ya yi hukunci akan waɗannan hadisan ya ce musu wai bi annaha akhbaru hadin wai ce wai hadisan wai wani individual ne kai mutum ɗaya ne ya ruwaito sun fi ƙarfi a kira su a a ahad a'a hadisai ne mutawatirai wal mutawatiru ma yarwihi adadun kathirun yastahilu tawatu'uhum alal kadhib kamar yadda malaman hadisi suka ce alhadisul mutawafir shine hadisin da mutum mutane da yawa ko ina ka je zaka ji kawai suna bayan suna magana wanda ba yanda za a yawan su dinnan a ce sun haɗu su yi karya akan hadisan ana cewa alal aqalla mutum saba'in da wani abu zuwa sama ne suke ruwaito al ahadis al mutawatira a wani kaulin bal sarat akhbaran mustafidatan labaru ne kawai hadisai ne kawai ga sunan wanda suke a watsi a ko'ina a ciki a bakunan mutane a littattafansu an tabbatar da su yi bal mutawatira labari ne mutawatir wanda duk inda ka je ana zancen wannan abun kawai so ba abu bane boyayyakar kar wani ya kuskura ya fita ya ce zai dinayi ya yi musun cewa gobe kiyama za a ɗauko zunuban ɗan shi a ɗora ahalus a ɗauko alkhairin ahalus da ladansa a ɗora ɗan shi'a saboda ai laifufukan yan shi'a da yayi din nan a duniya ƙasan da aka halicci ahlus sunna ne suka gwamutsu kun ga ai misali ta ya ake ƙasan ahlus sunna ya gwamutsu da na abin nan ai wani sa'i zaka ga mutum da misali ahlus sunna ne kaga ya balle ya koma shi'an ko kuma shi'an ya tuba ya dawo ahlus sunna ko kuma ka samu shi'a ya auri yar ahlus sunna ba a san cewa dan shi'a bane ko aqidan shi kaza kaza ko vice versa ko mutu ya auri yar shi'a bai sani ba wai to ta inda ake samun gwamatsuwa mixture kenan na ruwan wancan da ruwan wancan ina fata an gane ko sai a samu ai ana samun uba ahlus sunna da shi'a ko vice versa ko ga su dai to wai haka din ne shi yasa wannan ruwan ahlus sunna yake shiga na wancan na ɗan shi'a ya shigi na wannan to da yake ahlus sunna shi sharrun ne mahadun tsantsan sharri ne shi ba alheri a tare da shi saboda haka iya fasanta shi ne ruwan da ya shiga na ɗan shi'an to duk laifuffukan da kaga ɗan shi'a yake yi to tasirin wannan ɗan ruwan ne da ya shiga nashi shi kuma ahlus sunna idan kaga yana alkhairi yana ibada eh, kaman meto wani dan percentage na ruwan shi dan shi'an ne da ya shiga ya musu da na ahlus sunna sai an je gobe kiyama sai a rarrabe kawai a ce kai ruwanka da ya shiga wancan ne yasa yake sharri to an maido maka da sharrinka kai kuma ruwanka ne da ya shiga wancan shi yasa yake alheri da abin nan to an maido maka da alherinka an rabe anan eh, eh, wa yawma taqumu sa'atu kenan yawma idhin yatafarraqun ina fata an gane haka fa ake dasa musu fa haka fa ake dasa musu fa ba a dasa musu kiyayyen ba yahude ko arne ko kafiri ko ni mushriki ko kirista fa inda ake dasa musu irin kiyayyen su ga ahlus a mu duba wancan maganan da aljazairiyu yayi al'anwarun nu'umaniya mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da casa'in da uku nurun tiniyun nur tini التعليق ما mala yace ga comment ai wannan maganan su ba su da bambanci da maganan da iblis yayi ko lokacin da Allah ya tambayi iblis me yasa ka yi wa annabi adama sujada iblis ya ce qala ana khairun minhu ni na fi annabi adamu daraja saboda khalaqtani min narin ni ka halicce ni da wuta ne wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halicce shi da tako akwai bambanci to kaga su ai kaman sun ce ana khairun min ahli sunna domin Allah ya halicce shi da wani tabo shi kuma ahlu tabo na alkhairi shi kuma ahli sunna an halicce shi da tabo me na sharri wa aqidatuhum wannan aqidan tasu game da yadda suke ɗaukan kansu da ahlu sunna hadhihi tukhalifu aqidatahum ta saba wa aqidar su fil qada'i wal qadar idan ka koma can tambaya ta 90 can baya tambaya ta 90 a karkashin qada'u wal qadar qaddara da kuma zartarwa ai basu yadda cewa Allah shi ke halittar aikin mutane ba suna cewa ayyukan mutane su suke halittar ayyukansu alhalin kuma Allah yana cewa wallahu khalaqakum wama wama ta'malun Allah ne ya halicce ku da dukkan abin da kuke yi duk Allah ne ya halicci Allah ne ya halicci sharri ya halicci alkhairi ko ba haka ba sai Allah da ya halicci sharri ya aje shi anan ya halicci alheri ya aje shi anan da ya halicci mutane ya aje su anan sai ya turo annabawa ya saukar da alkur'ani ya saukar da littattafai annabawan nan kullum suna cewa mutane kar ku yi nan sharri ne zai kai ku ga halaka ku yi nan nan ne alkhairi da zai kai ku ko ba haka ba da annaba suka zo suka saukar da sako sai aka sake mutane a nan kowa ne yake zuwa ya zaɓi na kowa ne yake zuwa ya zaɓa ma kansa yanzu da gari ya waye za ka ga wani inda ake shan giya sai ya je wajen alhali ya san haramun ne annabi ya ce haramun ne an saukar da aya ya ji ta a tafsiri an fassara ya ji ta kaza ya ji ta kaza saboda haka ya isa ya ce wani ne ya ingiza shi shi ya zaben makan shi nan yanzu inda muke zaune a nan din yanzu waɗansu sinima suke yanzu inda muke zaune a nan a masallaci waɗansu suna club inda muke zaune a nan dinnan yanzu waɗansu suna can wajen biya falo ina fata an gane so ba su san haram ba ne ba su san nan cewa in an zo nan akwai lada ba to amma mutum shi yake zaben makan shi so asalin sharri da alkhairi Allah ne ya halicce su ya aje sharri a can ya aje alkhairi a can da ya halicci mutane sai ya sake su a nan sai ya aje annaba a can kar ku yi nan nan sharri ne kaza haramun ne kar ku yi nan kaza haramun ne akwai kaza haramun ne riba haramun ne eh, tawai mudu haramun ne ƙarya haramun ne cin amana haramun ne kullun da annabawa suka mutu sai Allah ya ta da malamai ce al ulama warasatul anbiya'i nan alkhairi ne nan za ka samu kaza ka yi sallan walaha ka yi nafila na azumi ka karanta ƙur'ani ka ziyarci kaza ka kula da salloli kullum ba a gargadi to da Allah ya ajiye ajiye sharri a can ajiye alkhairi a can sai ya zo ya sake mutane a nan ya ga Allah yana kallon kowa mai zai zaɓan makansa da gari ya wahe kaga wannan yayi nan wannan yayi nan dare na yi rana na faɗa haka ga wannan yayi nan wannan yayi nan kowa shi ke zaɓen makansa shi yasa Allah ce wa ma kunna mu'azzibina ba yanda zamu taba azabtar da mutum akan laifukan sa sai mun aika masa mai gargadi manzo ya ce kada ka je nan halaka ne ka je nan ne Ya ki ya kashe yayi fada mada masu fada mai gaskiya yayi ta'artabu da su kulla gaba da malami in boka ne ya ce malamin nan bari za mu san yadda za ya hana mu customers in boka ne ko dan duba kaga ya raba mu da customers malamin ya raba mu da kaza ko ba haka ba wannan ya zo shugaba ya zo kaza ka zai hana mu cin haram ya zo ya toshe to sai an cire shi sai an abin nan kai za a turo auditor fa zai zo ya auditing abin da muke ya za a mai ya za a mai a gama da shi kai an ka mana wata kaya fa wani director ka san shi wannan ai baya bari a ci ta ya za a ya za a kawar da shi a kawar da shi mutane fa za su haɗu su haɗa tim su yaƙi fa mai cewa a bar a abin da Allah ya hana a yi sabotajin ɗinka a yi komai haram ɗin nan fa sai an ci ko kaɗi ko kaso ko ba haka ake ba haka ake to Allah ubangiji ya rufa mana asiri to kaga a nan sun ce sun zargi dan shi sun zargi sunna yana kaza wa kuma a can aka ce ba ahlus sunna bane yake ayyuka dan adam baya baya ayyuka da kansa in kaga yayi abu to Allah ne ke halitta masa shi shi yake yin abu ba Allah bane kaga ya saba a can yace muqtatafatun mudhikatun ga waɗansu yan yan kalmomi haka na ban dariya na ban dariya ma game da menene ita turbaya da ƙasan karbala din nan ƙasan karbala bi ma'ana ƙasan kabarin husaini fa inda aka kashe husain to kabarin ƙasan wajen kabarin inda kabarin shi yake ƙasan ake nufi turbayan ba da hall karbala din ba ƙasar ƙasar inda kabarinsa ƙasar kabarinsa inda kabarin shi yake ina fata an gane kama a ce kasar kabarin baki'a makabartan baki'a na madina ina fata an gane to inda kabarin husaini yake aka inda aka yi fensin din kabari to kasan wajen ne mai wannan darajar da shi aka halicci dan shi'a bari ku ji falalan kasan kabarin na farko iftarau sun kirkiro wata magana suka ce game da fitinati kabril Hussein tabo kasan kabarin Husaini suka ce shifa'un min kulli da'in waraka ce daga dukkan wata cuta so in ka je wajen aka ɗebo maka kasan ka kulla a leda ka zo ka jika aka sha ko aka barbada ka ɗan cikin kunu aka dama yara suka sha to waraka ne daga kowace cuta kowace cuta da malaria da typhoid da mura da ta duka ba wata cuta da suka rage wanda kabarin kasan kabarin nan baya magani wa huwa dawa'ul akbar shine menene shine magani mafi girma sama da dukkan waɗansu magunguna da ake abun nan wannan maganan ka duba da a footnote na uku can kamilu ziyarati wal mazari Eh, shafi na biyu da da hamsin biyu babi na casa'in ɗaya ma yustahabbu min tini qabri ƙabril wa annahu shifa irin abin da ake so ka rika yi da ƙasan kabarin husaini kuma ana tabbatar maka da cewa shi shifa'un waraka ce ba kai ba kansa ba kai ba basir ba kai babu menene tashi nan dai in ka samu wannan kasan ina fata an gane ko a duba kitabul mazari lil mufid littafin da yake nuna falalan ziyartar wajen na mufid shafi na 125 da kuma shafi na 143 babu fadli tini qabril babin da yake fayyace mana falalan kasan kabarin husain littafi na uku tahzibul ahkam mujalladi na shida shafi na dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da biyu shi ma kitabul mazar littafin da yake nuna falalan ziyartar waɗannan wuraren babu haddi haramil husaini wa fadlil karbala karkashin babin da yake nuna falalin wato haraminsa shi ma an ke an akwai inda aka katangance daga nan zuwa nan harami ne shi ma <laughs> ina yanda haramin makka yake da haramin madina daga nan zuwa can harami ne daga nan zuwa nan harami ne to in ka je can din shi ma an nuna daga nan zuwa nan harami ne duka saboda akwai kabarin Husaini a wannan area uh, da falalan Karbala littafi na Rawdatul Wa'izin Rawdatu Al-Wa'izin shafi na 453 eh, fadlu eh, faslun fi dhikri fadli Karbala wa fadli turbati babin da yake bayyana falalan karbala da falalan ƙasan kabarin wajen na fata an gane ko na biyu waftaro sun ƙirƙiro kuma har ila wata falala suka ce asujudu sujudu yin sujada yayin da za ka yi sallah ala tsini kabril a akan wannan ƙasa turɓayan nan ta kabarin Husaini yunawwiru ilal ardi sabi'ati Eh, yana haskaka hasken shi yana keta ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu har ya taɓo ƙasa ta bakwai can ƙasa kawai da kayan sujada a kan abin nan ɗin kawai to hasken zai tafi bawo kawai ya wuce ƙasa ta ɗaya ya wuce ƙasa ta biyu ya wuce ƙasa ta uku har ka ga ƙasa har ƙasa ta bakwai duka hasken yana tafiya can yana penetrating kawai ya je har can so halittun da suke ƙasa ta uku ya suka haske bawo kamar an kawo nefa yaya wani ne ya sujada akan ƙasan kabarin Hussein ta fata an gane ko yawa na uku wannan maganan ku duba a littafinsu mai suna man la yuhdiruhu mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da biyar babi na a hadisi na ɗari abin eh, takwas da ashirin da tara babu ma yusjadu alaihi wa ma la yusjadu alaihi abin da ya dace a yi sujada a kai da abin da bai dace a yi sujada a kai ba sai kirkira ta uku sun kirkiro ce afdalu ma yuftaru alai mafi darajan abin da ya dace ka fara yin buɗe baki da shi in kana azumi shine tinu kabril Hussein kasan kabarin Hussein in kana azumi sai ka dan fara zuba shi aka yi kaɗan abin nan ka tsotsa ka haɗe sannan kuma a samo shi dabino sai ya biyo baya na annabin kenan wanda annabi ke buɗe baki da shi sai ya biyo baya kenan ina fata an gane ko hmm. ba zancen appendix don ka haɗe kasan don kana cin kasan ba appendix tunda magani ne na komai kaga appendix ba zai matso ka ba kenan ina fata an gane ko ka duba footnote na biyar inda suka littafin da suka faɗi wannan maganan duk littafin da muke faɗa a nan da peji da volume nasu ne da kansu da suka rubuta ba na wani ba ne shi'a ake ɗaukowa balle a ce ai an aro maganan makiyinsu ne ake abin nan duk abin da suka rubuta da kansu Eh, footnote na biyar biharul anwar mujalladi na tamanin da ta kuduba wannan abubuwan mutum ya zauna har da wuta volume 140 volume volume volume akan waɗannan abubuwan an tafiyar da rayuwa kawai ma malam shafi na 133 babun kuduba babu amali lailatayil idi a karkashin babin da yake nuna irin ayyukan da ya dace yi a jajiberin idi idin babban sallah ko karamar sallah wa yau maha ko kuma irin idin su can domin idin su ba sa kirguwa wa fadluha wa tadbiratu fiha fi ayyamit tashriq sannan kirkira ta hudu suka ce hanniku auladakum bi turbatil husaini fa innaha amanun idan aka haifan maka jariri yanda annabi yace ka dan tauna dabino ko ka dan tauna dabino ka dan zuba ba yaro ka bude mai ruwan ya ka dan zuba mai ya hade ka ciro tsake tsakin ka shafa mai aina a da shi su sun ce ka yi mai da kabarin kasan kabarin Husaini duk wanda Allah ya bashi da ya ɗebo kabarin eh, eh, kasan kabarin Husaini ya dan shafa ma yaron a da shi sannan ya dan sa kuma yanda zai dan haɗe ruwa ruwa Ta na annabi kenan ya tashi Eh, dabino ya tashi a wajen buɗe baki dabino ya tashi ƙasan kabari ya mai gurbin shi sannan a tahnik shi ma dabino ya tashi kenan ƙasan kabarin husaini ya mai gurbin shi yawa duk inda wata sunna din ta zo kawai sai a kaɗe ta haka sai a mai gurbin ta, da wanda malamansu na shi'a suka kawo ku duba wannan eh, a littafin na shida kitabul mazari lil mufid littafin da yake bayani akan falalan ziyartar waɗannan wurare na mashayihin su mai suna al-mufidu shafi na 144 babu tini ƙabril husaini babin da yake fayyace mana falala da daraja da albarka na ƙasan kabarin husaini ku duba tahzibul ahkam mujalladi na shida shafi na 1342 كتاب المزار باب حد حد حرم الحسين وفضل وفضل Karbala. وفضل الصلاة عند قبره وفضل التربة وما يقال عند أخذها أترقشن باب ديك نونا منا فللا وتؤيا boundary na Eh, haramin husaini da falalan karbala da falalan yin sallah a kabarin Husaini da falalan ita kasar gaba daya da irin kalmomin da za ka faɗa yayin ɗiba kasan kasan ba a yadda ma ka je kawai ka buga hannu ka damko ta ba akwai wata addu'a da waɗansu kalmomi na ɗiba kasan da sai ka faɗe su ina fata an gane ko to wannan wannan kun ga ai Allah na tuba astaghfirullah ko ka je makka ma ai kaga wannan ya bige ruwan zamzam ma tunda ruwan zamzam ba a ce mana falalan shi ma yana haska kasai bakwai ba sai kabarin abin nan kaga kenan babu zancen ma dabino ko ruwan zamzam in ka je can babu zancen ma wata ajiwa irin dabino nan da menene duka kar ku manta da ka'idan su a can suka ce duk abin da kaga ahlus suna yake yi to opposite din shi su suke yi kun san suna da wannan ka'ida din yawa mu je tambaya ta 155 na'am na'am eh to za su ce maka yana nan in tuntuni ba a ganin shi ne baka ji sun ce tun farkon halittar mai ba su yi shehunansu ba ne suke nan eh duka na? ya kamata ce kasar kamar yadda ta ina kun san abun mamaki suna fa packaging nashi eh su akwai kamfani da yake murza shi ya busar da shi ka ganshi kaman kuli kuli ka ganshi kaman biskit ana sanya shi a leda a leda yanda in ka je eh, ga dabino a leda an yi packaging ga kaza an yi packaging su ma kasar tana nan in ga maka suna yawo da ita aljihu idan za su yi sallah haka za su aje ta kansa kanta suke sujada abun mamaki ko makka suka je ko harami sai dai nan kan suna yi a ɓoye domin suna cewa in sun je makka suna amfani da tukiya saboda azzaliman shugabanni da suke takura shi'a duk gwamnatin da shi'a ba ta walwala to azzalimar gwamnati ne dole kawai idan shi'a yayi hakuri ya mu'amalance su da tukiya kafin mahadinsu ya fito a kakkaɓe waɗannan azzaliman shugabannin da suke zaluntar shi'a sannan a bar su kawai shi'a su samu walwala na zuwa gani sai rubuta haka yau sai sai eh, eh, eh. to ka gani to wani ya taba ganin kasan ma a rubuta nan fatima nan hussein nan hassan nan ali to ana nan yadda fa za ka je makka burinka ka da ruwan zamzam ko da dabino mai kyau su kuma kasan kabari za a baka kasan kabari kasan makabarta ma Allah na tuma ai poison ne wani gawa ma ta riɓe ruwa ta huje eh, abun nan gafiya sun huda sun huda sun jawo tsoka sun jawo hanjin mamaci sun jawo wani fat ai kabari ai najasa ne kai sallah a makabarta kai sallah abin nan da makamantansu wani sa'i kabari ya bude ayi ruwan sama ya rube tsutsa ya cika tsutsa duk ya bazama ka ga maiko kasan na fata an gane ku ga tambaya ta ban mamaki bari ku ji abinda wannan kuma ya kunsa yanzu direct da kai ake ahlu sunna tambaya ta 155 ma aqidatuhum fi ahli sunna menene aqidan su stand matsayin su da aqidan su game da ahlu sunna walladina yusammunahum bin nawasib da waɗanda suke kiransu masu bauta ma gumaka annawasib masu bauta ma gumaka kun san gumakan ukun nan ukun nan an san su eh abakar umar usman domin ahlu sunna ai suna sun yadda da su ko su suke bi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidina al-mahdiyina abubakar wa umar wa usman waye ba su wannan matsayi to saboda haka duk wanda ya yadda da abubakar da umar da usman a matsayin khalifofi To waɗannan su ne wato gumakan ƙuraishawa da ake bauta kun sa ai a can mu yi addu'an da suke wajen su ko su ne gumakan ƙuraishawa gumaka so duk ahalu sunna da ya yadda da su a matsayin su ne khalifofi da suke gaba da sayidina ali to gumaka ne kai mai bauta wa gunki ne so suna kiran ahlus sunna masu bauta wa gumaka sune annasib annawasib kun san gumakan dai ukun nan wani sa haka suke so eh, Allah Allah la'anci ukun nan Allah ya kaza kaza ku je ba in ba sa so su bayyana sunan su kenan a ce Abubakar da Umar da menene to haka za ka ji suna yi da hannunka mai sanda sun ba su waɗansu kalmomi da in sun faɗe su an san da su ake wani iyazu billah Allah ubangi yadda da su kuma yadda da su ya haɗa mu da su gobe kiyama menene ƙidansu ‘yan shi'a kenan game da ahalu sunnati da waɗanda suke kiransu masu bauta gumaka wal'amati da amawa ahalus sunna suna kiransu amawa suna kiransu nasibawa mabiya waɗannan wannan maganan ku duba ta nan kala shehu fudnan na ɗaya suwa ne na annawasib akwai su husainu ali usfur wanda ya mutu a shekara ta 1216 fi kitabihil mahasin ya ambata a cikin wani littafin shi da ya wallafa mai suna al mahasin wan nafsaniyati fi ajwibatil masailil kharsaniya almas'alatu sadisa Mas'alata shida shafi na ɗari da da arba'in 147 yace bal akhbaruhum alaihimus salam tunadi bi anna nasiba wato kalman nasib huwa ma yuqalu lahu indahum sunniyan ahlus sunna shi ake kira annawasib ولا كلام في أن المراد بالناصبة فيه antum ahlu tasannuni ahlu sunna a ga abubuwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya har ina jin har tara har tara game da matsayinsu da ahlu sunna na farko na farko abu na farko tujura alaihim ahkamul islam shi ahalus sunna ana gudanar da hukunce-hukuncen musulunci a kansa ana gudanar masa da hukunce-hukuncen musulunci fi zahiri fakat a zahiri a zahiri su a wajen su ahalus sunna e an yadda shi musulmi ne a zahiri fa tunda yana sallah yana azumi yana zuwa haji amma wa ajma'u su din sun yi ricin consensus sun yi ijma'i ala annahum min ahalin na duk wani ahalu sunna shi dan wuta ne amma a zahiri dai an yadda a je can shi musulmi ne in an tashi kiran al'umman musulmi ana sa shi amma a zahiri shi menene a baɗi ne sun yi ittifaki sun yi ittifaki gaba ɗaya cewa ahalus sunna ɗan wuta ne ga abinda shehin su ya faɗa qalal majlisi naqlan an ba'di ulama'ihim ga abinda majlisi ya faɗa game da abinda ya ɗauko na maganganun malamansu. su idil qa'iluna bi islamihim lallai masu cewa ahalus sunna musulmai ne ai bi islami ahalus sunnati duk wanda ka ji dan shi'a da yake ce ahalus sunna musulmi ne to yuriduna abinda suke nufi sihhata jiryani akthari ahkamil muslimina alaihim fi zahir wato ya halatta ka tafiyar da hukunce hukuncen al'umman musulmi a kansu a zahiri an yadda a tafiyar da hukuncin dokokin musulunci a kansu kamar saudiya eh a ce kawai eh tunda suna sallah musulmai ne a je a haka tunda suna haji eh musulmai ne a je a haka la annahum muslimuna fi nafsil amr ba wai asali su musulman ba ne. walidha saboda haka naqalul ijma sun ruwaito ijma'i sun yi ricin consensus cewa ala dukhulihimun nar cewa duk ahlus sunna sai ya shiga wuta wa yazharu min ba'd al-akhbar yana bayyana a waɗansu bayanan su ma bal min kathirin minha mafi yawancin maganganun su da rubuce-rubucen su annahum fi dunya aidan fi hukmil kuffar a waɗansu kuma a hukuncin kafirai ake ɗaukansu a duniya kun ga ta saba ta farko ta farko ta ce ana tafiyar da su a matsayin su musulmai ne amma a gobe kiyama yan wuta ne Wadanda suka ce a har ma a duniyan ma hukunce hukuncen da suka jibinci kafirai su ake ba su lakin sai dai lamma aliman lahu lokacin da Allah ya san cewa anna a'immatal jawri za a yi waɗansu shugabanni zalimai wa atba'uhum da mabiyansu yastauluna ala shi'ati wai Allah ya kaddara ce irin shugabanni zalimai da mabiyansu su ne Allah zai ba wa mulki ala shi'ati su rika danna shi'a so duk ƙasan da ka ga misali ta ahlu sunna ne shugabanninsu ba sa shi'a ba sa yadda da shi'anci to dama can Allah ya kaddara hakan cewa shugabanni azzalimai ne za su shugabanci jama'a da mabiyansu wanda za su rika danna wa 'yan shi'a haƙoƙinsu suna murkushe su suna hana su activities nasu to wannan haka Allah ya kaddara kafin mahadi ya zo in mahadi ya zo zai hayya kau da irin waɗannan azzaliman da mabiyansu sai yan shi'a haisu taso su samu walwala wahum yuktaluna za a jarrabi yan shi'a bi mu'asharatihim da mu'amala da su wala yumkinuhum al-ijtinabu anhum ba yanda dan shi'a ba yanda za a yanda eh, ba yanda za a dan shi'a a ce ya nisanci gaba ɗaya mu'amala da ahlus sunna wa tarki mu'asharati wa mukhalafatihi bayan da za a yi su bar hulɗa da su da cuɗanyuwa da su da auratayya a tsakanin su bayan da za a raba su dole a zauna ƙasa ɗaya ƙarƙashin gwamnati ɗaya karkashin ƙasa eh, ɗaya gari ɗaya da makamantansu bayan da za a yi mu'amala da cuɗanye ne a tsakaninsu da ahalus sunna ta araba su to bisa mu'amalansu da cuɗanyuwa da suke da 'yan shi'a bayan da za a yi karaba su karaba ƙasansu ko karaba gari ka ce wancan layin na 'yan shi'a ne a ne saboda wannan mixo ɗin da cuɗanyuwan nan ake kiran ahalus sunna ɗin musulmai kawai don dai hulɗa da waɗannan da suke kawa ko ba ku gane ba ne na? yanzu kaduna za a iya ware a ce an ja layi ga 'yan shi'a haka ga ahalus sunna haka dole a gida ɗaya ka samu ga ahalus sunna wani kani kuma ka same shi a ɗan shi'a ko ba haka ba dole ka samu wani ga shi dan shi'a ne uban shi ahlus sunna ne dole wani ka same shi ga uwar shi shi'a ne amma yar kuma ahlus sunna ne saboda wannan cuɗanyuwa da suke da yan shi'a ake cuɗanyuwa da ahlus sunna bayan da za a yi ka rabe su ana ciniki tare a shiga kasuwa tare a shiga bus tare a ƙarƙashin hukuma ɗaya a ƙarƙashin abin nan gwamnati ɗaya so shi yasa suke kiran ahlus sunna musulmi kawai don wannan cuɗene ne yadda suke da 'yan shi'a bayan da za ka yi karaba su daban ina fata an gane shi yasa kawai ake barada wa ahadu sunna musulmi ne saboda ba za ka iya ɓamɓare su ka raba su a raba su da abin nan akwai mu'amaloli da yawa da ta shiga tsakanin su ko saudiya ka je yanzu ai akwai 'yan shi'a amma a ƙarƙashin gwamnati mai ɗaya in ka je ɗan shi amma za ka samu wani ga shi ɗan shi'a ne uban shi a can gefe shi kuma menene ahlu sunna ne to irin wannan haɗuwar da aka yi da ba za a iya rabuwa ba shi yasa suke matsala wa ahlus sunna musulmi ne musulmi ne don ba yadda za ka yi karaba su ƙasa ɗaya kasuwa ɗaya mu'amala ɗaya a shiga mota ɗaya a yi kaza kaza ɗaya duka bayan da za a yi ina zuwa ina ku bari in tsaya kun fahimci abin da suke nufi dalilin da yasa suke kira ahlus sunna kawai kenan cewa shi musulmi ne fa idza zahara alqa'im wai alqa'imu mahadin su idan ya bayyana yujri alaihim hukma sa'iril kuffar to nan ne yanzu kaga mahadi ya kau da shugabanni da gwamnatoci na azzaliman shugabanni su a wajensu duk wani shugaban da ba shi'a ba ne yake hana 'yan shi'a walwala a kasansa yake dakule aƙidarsu to su ne suke kira shugabanni fasikai azzalimai wannan ba mai iyawa da su sai ran da mahadi ya zo idan mahadi ya zo ya kauda waɗannan azzaliman shugabannin so nan ne za a ɗaga tuta na very good ne za a daga na eh, tutan shi'a to idan ya zo shi mahadin to nan ne zai in ya tashi ya kan kafure zai hada hadda ahli sunnan kawai saukin da da ake musu ana kiran su musulmai saboda mu'amalan su da suke yi ta kasa ɗaya da kasuwanni ɗaya da shi'a yanzu za a dage wannan kuma sunan za a dage wannan saukin kawai mahadiya mu'amalance su a tsantsan kafurai kawai fi jami'il umur cikin dukkan al'amura zai mu'amalance su ba da jizya a yaƙe su a halatta cin ganima dukiyar ahlus sunna ganima ne ‘ya'yansu bayi ne in aka kama su matansu bayi ne menene duk irin hukuncin da musulunci ya ba kafiri da ake yaƙi da shi alharbi shi ne za a ba wa ahlus sunna idan mahadi ya bullo amma yanzu saboda wata ƙasan bayan da za a yi shugabanninta ba ɗan shi amfani wafil akhirati idan ba ya yanke musu hukunci a nan a matsayin kafirai ne aka mu'amalanci ahlus sunna da mu'amala irin ta kafirai wa fil kuma a gobe kiyama dukuluna nar za su shiga wuta makithina fiha abadan za su zauna a cikin wutan su dawwama dindindin ma'al kuffari tare da kafirai wa bihi yujma'u yujma'u bainal akhbar wato wannan shine aljam'u bainal akhbar inda wato ake hada hadisan da suke nuna cewa su musulmai ne a can da hadisan su da suke nuna ahlus sunna anan kafirai ne da waɗanda suke nuna su su musulmai ne a can to yanda za a hada hadisan su musulmai ne a duniya kafin zuwan mahadi saboda cakuduwa da suke da shi dan a ba iya raba su su kuma kafurai ne ran da mahadi ya zo ya yanke hukunci sai a dawwama a wuta kama ashara ilaihi al-mufidu wa shahidu thani kama inda mufid din su yayi bayani a kuddun na biyu ku duba biharul anwar uh, mujalladi na takwas shafi na 368 zuwa 370 babu a ƙarƙashin wani babi babu masu zukira man yukhalladu su nari za a dawwamar a wuta wa man min ha? da wanda za a fidda su daga wuta ina fata an gane ko <clears throat> malace ta'aru akwai tukka da warwara a maganar domin qala imamuhum al-akbar al humaini imam din al-akbar Humaini da ya rasu 1980s din nan ya ce mu a wajenmu na uddub na taimiyyata muna ɗaukan ibnu taimiyya kun san ibnu taimiyya muna ɗaukan ibnu taimiyya wa man yattabi'uhu da masu bin aƙidarsa afradan waɗansu 'yan individuals ne kawai na an tariqil ilmi wanda suka fita daga tafarkin ilimi wal marifati da sanayya wa dini da addini wa nusqitu anhum huquq ad-diniyati wad-dunyawiyyati wato muna soke wato haƙoƙin addini da ta duniya a kansu ta gaba duka bane kenan ibnu taymiya kawai shi yayi pointing domin ibnu taymiya shi ya ba su zafi sosai ba ka karo da ibnu taymiya ba karo da shi ya bige jahmiya ya bige batiniya ya bige uh, eh, eh, mu'tazilawa ya bige maturidiya ya bige abun nan bayan da za a yi ka samu littattafan ibnu taymiya kaga bai kure waɗannan mutanen ba har gobe ba sa iya ba sa iya raddi ko warware ko fesin din abin da ya faɗa game da su mutum ne wanda Allah ya bashi ilmul kalam ibnu taymiya ku duba kudnon na kashful asrar shafi na hamsin da takwas na biyu matsayin ahalus sunna a wajensu yana da yawa annahum kuffarun an jasun ahlu sunna kafirai ne kuma na ne bil ijma a ijma'in su sunna duk inda yake kafiri ne jasa ce yi hukuhun ani sunni ga abinda shaihunansu suka faɗa game da ahalu sunna shaihunansu sun ce duk wani ahalu sunna innahu najisun najasa ne wa annahu sharrun minal yahud wato yafi ba yahude sharri wan nasrani yafi kirista sharri wal majusi yafi ba majuse mai bauta ma sharri wa annahu kafirun kuma ahlus sunna kafiri ne najisun najasa ne bi ijma'i ulama'il imamiyya wato ijma'i malaman imamiyyan su gaba daya wai ridwanullahi alaihim yarda Allah ta tabbata a gare su ku duba footnote na hudu al-anwarun nu'maniyya mujalladi na biyu shafi na 306 zulmatu zulmatu halika fi bayani ahwali sufiyyati wan nawasib ku duba littafi na biyu al-hada'iqun nadira mujalladi na biyar shafi na ɗari ɗaya da saba'in da takwas hukumul mukhalifin irin hukuncin da suka zartar wa waɗanda suka saba wa aƙidansu bal qala naraqi annuraqi ko anniraqi ko annaraqi yace ahlus sunna wa anjasu min wato ahlus sunna yafi kare mana jasa da kazanta sun fi kare ma kazanta da najasa ku duba littafin su mai suna mustanadu shi'a mujalladi na goma sha biyu hudu eh, shafi na ɗari ɗaya da sittin da uku da mu'assasatu alil baiti li ihya'i itura, wato eh, inda aka wallafa matba'a da ta wallafa littafin kenan mu'assasatu alil baiti li ihya'i turafi wato eh, abin nan me ake kiran shi volume 1 taba'a ta farko ta shekara ta 1415 shekara na da wallafa littafin kenan idan kai minus 15 out of 38 eh, shekara na 38 minus 15 23 years da wallafa littafin muna yanzu ai shekara ta 1400 ko to da talatin da takwas shi kuma an wallafa shi dubu ɗaya da ɗari hudu da sha biyar kaga sai ka yi wannan to insha Allah ta baraka ta'ala ko mu dan karasa zuwa na biyu wa qala shaykhuhum as-sabzawari akwai ni shaykhin su shabzawari yace wa ammal khawarij amma kharijawa yan khawarij fa an zahiri jam'in wa sarihin akhar al-ijma'u ala kufrihim an yi ijma'i a bisa su ma kharijawa khawarij su ne dai ahlus sunna kafirai ne ma anna an kulli kharijiyin nasibiyyin aidan duk dan khawarij shi ma ahlus sunna ne ba nasibe ne wa amma nawasibu amma su nasibawa masu wanda suka yadda da abubakar da umar da usman fatadullu ala najasatihim wato hujjojin da suke nuna cewa su najasa ne akwai al-ijma'at akwai ijma'in malaman shi'a gaba ɗaya a kowane zamani almahtiya wanda aka hakaito almuta'addida wanda suke karfafa juna bi adami naqlil khilaf wanda yake babu ma inda aka taɓa samun saɓani wa jumlatun min al-akhbar ku duba kunnat muhazzabul ahkam mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da hudu najasatul khawarij wan nawasib babin da yake bayani najasar khawarijawa da nasibawa wa qala al-khumaini shi kuma khumaini yace faqad eh, tamassaka li najasatihim bi umur shi kuma ya kafa hujja da waɗansu abubuwa da suke tabbatar da cewa ahlus sunna najasa ne hujjojinsa da yake riko da su riwayatul mustafidah riwayoyi sun yawa a kai dallat ala kufrihim wanda suke nuna cewa lalle ahlus sunna kafirai ne footnote na uku kitabu taharati kaga wancan kuma najasati tunda ahlus sunna najasa ne to an sun wallafa littafin kitabu tahara kenan <laughs> inda suka yi bayanin najasan waɗancan a mujalladi na biyu shafi na tamanin da hudu na wanda kumaini ya ya rubuta annashir wanda suka yi publishing din littafin su ne mu'assasatu ismailiyani bikum wato ni printing press na ismailiya a birnin kum shekara ta 1410 kaga shekara 28 kenan da suka wuce ya wallafa shi wa Aida aidan ya sake cewa la yajuzu lil mu'minati baya halatta ga mumina mace in sun ce mumini a wajen su waye kenan very good to baya halatta ga mumina mace yar shi'a kenan an tankiha annasi bata auri ahlus sunna wa kadhalika haka nan ma la yajuzu lil mu'mini baya halatta ga mumini waye kenan a wajen su dan shi'a an yankiha annasiba annasibata ya auri yar ahlus sunna wal ghaliya da wanda take wuce gona da iri wajen ali li'annahum domin su ahlus sunna din nan bi hukmil kuffari a matsayin kafirai suke wa inin tahala islam ko da duk da cewa suna bin tafarkin musulunci dai amma kafirai ne yawa kaga sun yi apply din wancan ayan kenan wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikati wala awjabat wala tankihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabatkum inda Allah yace kar musulmi ya aure mushriki kar kuma ah, ah, mushriki eh, musulmi ya aure mushirika haka nan ma kar ah, mushirika ta aure abin mumina ta aure abin nan to kaga tunda ahlu sunna najasa ne mushrikai ne bai halatta su su ne mumunan su aure ahlu sunna ina fata an gane footnote tahrirul wasila mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da sittin alƙaulu fil kufri a matsala ta bakwai wa ƙalal akwai shehin su kau’i. wa yumkinu muna iya ma an yustadalla a kafa hujja bihi ala najasatil na wujuhun thalathatun akwai fuskoki guda uku ma da zamu iya kafa hujja da su cewa ahlus sunna dai najasa ne al-awwal ma warada fi kasira akwai riwayoyi hadisansu masu yiwa da suka zo yawan su innan suna sa dole ka gaskata bayan da zaka yi kai musu al-baligatu istifaba sun kai wato yawan hadisan har ambaliya da yawansu min annal mukhalifa lahum kafirun duk wanda ya saba da shi a kafiri ne waɗannan hujjojin dole a yadda footnote kitabu taharat ba na sallah ba fa wa shafi na mujalladi na biyu shafi na tamanin da hudu wa aidan ya sake cewa wal azharu magana da tafi bayyana annan nasiba duk ahlus sunna fi hukmil kafiri wato a matsayin hukuncin shi ɗaya da na kafiri wa in kana muzhiran lit shahadataini duk da cewa yana bayyana shahada guda biyu yana ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duk da cewa yana furta kalman shahada yana nan dai hukuncin su hukuncin kafirai ne wal itiqadu bil ma'ad duk da cewa suna believing su yi imani da cewa akwai gobe kiyama mutum zai mutu a tada shi wannan duk bai hana cewa su kafirai ne ku duba footnote na shida an nusubi wannan wan shafi na 609 taharatu nasibi wa najasatu lil muhsin al muallim daru al hadir gashi nan baa ta farko ta shekara ta 1418 wannan kenan wa qala ya sake cewa bal shubhatun fi kufrihim bal shubhatun fi kufrihim wato akwai shubuha hattal wajen kafirtansu لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم يوجب الكفر والزندقة وتمسن limamin su ɗaya kawai cikin limaman su goma sha biyu nan ka yi musu ɗaya ka ce ba ka yadda da shi ba alwilaya ka yi musu macewa ali shi ya cancanta hatta alwahidu minhu mutum ɗaya ma kawai in ka ware wal itiqadu bi khilafati ghairi idan kana da aqidan cewa bayan mutuwan annabi ba ali bane khalifa akwai wasu khalifofi kafin ali to wannan ka da yadda da wannan kawai yujibul kufra ya wajabta maka kafurci kawai ce kuma kai zindiki ne a kafirin ma zindiki in kana da belief in kana da aƙidar cewa akwai wani khalifa bayan mutuwan manzon Allah in ba Ali ba وتدل عليه الأخبار المتواترة akwai مغنغنوس da hadisansu masu yawa zahira wanda suke karara fi kufri munkirin wilaya wajen kafurcin da kafurcin wanda ya musun shugabancin Ali cewa Ali ne ya dace ku duba footnote na nawa na bakwai na bakwai sai mu tashi a na uku ko in Allah raya mu sati mai zuwa inda suke ce baya halatta a musu sallah in sun mutu ba a ci yankan ahlus sunna ya yanka abu ba a ci in ya mutu ba a mai sallah yadda za ka kama kaza ka kai rami ka yarkar ta yi wari a anguwa ka jefa a rami ka Ko in ka je yarda mushin kaza sai ka jera ta a rami ka gyaggyara ta kawai jefa kawai a tura kasa to haka ake Allah ubangi ya rufa mana asiri subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi